من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتكنن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في دينكم بعد إنك على الله نعم وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المعتقين وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لئن اتبعتم ضعيفا إنهم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم نادمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبعة تفسير القرآن من جرمه a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu lissafin nasarar yan mishan yau muna talatin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya bayan Allah suna ta ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu ku taimaka wa marayu Allah madaukin sarki ya taimake ku ku taimaki marayu Allah ya yi mana bala'o'i da muke ciki ku ci gaba da taimaka wa marayu Allah ya kula da 'ya'yanku lokacin da 'ya'yanku za su zama marayu ku ci gaba da taimaka wa marayu ku yi makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljannar firdausi ranar tashin alkiyama a yau ma ga waɗanda suka kawo gudunmuwa na marayu waɗanda suka kawo gudunmuwa a tebur akwai asma'u aliyu muhammad fahad ta aiko marayu gudunmuwa naira dubu goma akwai prp women multipurpose cooperative association sun yi karo-karo sun haɗa wa marayu gudunmuwa ta naira dubu takwas sai hajiya mama ta aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu biyu wata baiwar Allah dubu biyu wani bawan Allah ya yi ko marayu wani naira dubu ɗaya sai hawa alhassan ta yi ko marayu wani naira dubu ɗaya sai hajiya amarya naira dubu ɗaya sai hajiya gamandi naira dubu ɗaya sai asuba unguwar mu'azu naira dubu ɗaya sai rabi'atu aliyu naira ɗari biyar sai ibrahim rabiu naira ɗari uku sai hajiya asiya naira ɗari biyu jumla naira dubu ashirin da takwas waɗannan bayan Allah da suka aiko marayu gudunmuwa a nan tebur Allah ka saka masu da alkhairi a gudunmuwa da aka bayar a akwati an samu naira dubu ashirin da biyu da ɗari takwas da arba'in da biyar to kuma sai waɗanda suka aiko da gudunmuwa ta zo sun banki ya Allah waɗanda suka sa sadaka a akwati su ma Allah ka saka masu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira akwai umar abba ta kawo na marayu ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu akwai abubakar abdullahi ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari ya allah waɗannan bayi ka allah ka dukiyar su albarka ka wazuriya su albarka ka tsare su daga dukkan kowane irin sharri ya allah ka sa da mu da su mu sha ruwa a da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama wani bawan Allah da bamu san kowa ba amma Allah ya san shi ya yi koma rayu mu naira dubu hamsin Muhammad Wakili ya yi koma rayu mu naira dubu hamsin Hadiza Abari ta yi koma rayu mu naira dubu talatin Maryam Abdullahi ta yi koma rayu mu naira dubu talatin Muhammad Shehu Adamu ya yi koma rayu mu naira dubu talatin Khadija Bello ta yi koma rayu mu naira dubu talatin Aminatu A. Abdulrahman ta yi koma rayu mu naira dubu ishirin zayyana umar ya yi koma rayu gudunmuwar naira dubu ishirin aliyu muhammad ya yi aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma sha biyar hajjara muhammad kolo ta yi aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma muhammad ml jibiya ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma sai saudatu ahmad jere ta yi aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma zulai ahmad yari ta yi aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma ya ala dukkan wa'annan bayi da suka ba yi gudunmuwa allah ka saka musu da alkhairi kai wa rayuwarsu albarka kai wa su albarka kai wa zuri'arsu albarka in suna da iyaye a raye musu albarka idan sun riga mu Allah ka lullube su da rahama mu da su duka Allah ka biya mana mu na alkhairi duniya da lahira akwai zara abdullahi turi ta aiko mu rayu gudunmu naira dubu goma rabi'atu abubakar jalle naira dubu goma sa'idu muhammad naira dubu goma muhammad usman musa naira dubu goma oheme nerilinda naira dubu goma marayu fatima nuruddin naira dubu goma nuratu abdulsalam naira dubu goma fatima abubakar ali naira dubu goma ya ala dukan wayannan bayi ka saka musu da alkhairi kai wa su albarka kai wa su albarka mu da su ka azurta mu da aljanna firdausa ranar tashin alkiyama daga nan akwai ibrahim ahmad ya yi ko marayu naira dubu biyar khadija abdulrahman naira dubu biyar haruna sani naira dubu biyar muhammad siraji adamu naira dubu biyar abba anas naira dubu biyar fatima abubakar naira dubu biyar nana asma'u alkali naira dubu biyar shehu junaidu naira dubu biyar bashiru sani naira dubu biyar fatima ibrahim zara naira dubu biyar umar kai tijani naira dubu biyar fatima zanna naira dubu biyar ibrahim dallari naira dubu biyar asma'u dahiru dutse naira dubu biyar umar adamu naira dubu biyar hafsatu muhammad naira dubu biyar rakiya abdu naira dubu biyar isa hassan ibrahim naira dubu biyar abdullahi mai saje naira dubu biyar hafsar sani ta yi koma marayu naira dubu biyar daga nan akwai mai romo azu ta koma marayu naira dubu biyar saidu umar abubakar ya yi aiko marayu gulmo naira dubu hudu adamu ahmad naira dubu hudu umar usama naira dubu uku saki na ɗanatu sarki naira dubu uku hadiza zanna naira dubu uku saidu mustapha abubakar naira dubu uku falmata muhammad ita ma ta yi aiko marayu gudunmu naira dubu uku bai ka musu albarka kai wa dukiyarsu albarka ya Allah mu da su ka tsada mugun da mugun gani da baka kaddara akwai abdullahi murtala ya koma rayu gudunmar naira dubu uku akwai fatima muhammad buba naira dubu uku jikadawa enterprise pos naira dubu uku nafisa abdul sarki naira dubu uku maimuna umar naira dubu uku daga nan sai maimuna usman ta aiko marayu naira dubu biyu khalid sani lawal naira dubu biyu tare ta wakili hamma wa naira dubu biyu zahra'u ibrahim naira dubu biyu fatima muhammad yahaya naira dubu biyu sunusi yunus naira dubu biyu sani garba hamza naira dubu biyu nasir ahmad Alhassan naira dubu biyu mardiya muhammad naira dubu biyu suleiman adam naira dubu biyu fatima alhaji yahaya naira dubu biyu sannan akwai aisha abdulhamid naira dubu biyu bilkisu abubakar naira dubu biyu halima abubakar naira dubu biyu habiba sabiu naira dubu biyu adamu adamu naira dubu biyu daga nan sai hawa usman isa naira dubu biyu halima jafar naira dubu biyu balarabe salisu naira dubu biyu amina abdullahi naira dubu biyu gambo a yusuf naira dubu daya sabitu ibrahim naira dubu daya safiya zubairu naira dubu daya rima ado naira dubu daya sani muhammad naira dubu daya rabi'atu halilu abdullahi naira dubu daya salamatu sani aliyu naira dubu daya mashur raji naira dubu daya haruna muhammad bello naira dubu daya mardiya hamisu gambo naira dubu daya abdullahi ma'awiya naira dubu ɗaya ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan ba sai mun kira su duka ba ya Allah da wanda mun kira da wanda ba mu kira ba ya Allah duka ka gansu ka san su Allah ka saka musu duka da alkhairi ka biya musu bukatun su na alkhairi kai wa zuri'ar su albarka kai wa dukiyar su albarka ka tsare su daga abin da suke ki ka hada su da abin da suke so ka tsare su daga wani sharri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da su Allah ka same makwabtaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a aljannar firdausi ranar tashin alkiyama gudunmuwar da aka samu ta hanyar banki naira dubu ɗari takwas da casa'in da biyar da naira ɗari tara idan aka hada da gudunmuwar da aka samu a tebur da akwati jimillar kuɗi da aka samu a yau naira dubu ɗari tara da ashirin da uku da naira ɗari tara Allahu akbar Allah ya saka mu kowa da kowa da alkhairi ku ci gaba da taimakawa marayu Allah ya ci gaba da yi wa rayuwar ku albarka ya ci gaba da yi wa dukiyar ku albarka ya tsare muku zuri'ar ku account name Open Welfare Committee Jibius Kaduna State account number double zero double one six zero eight double one five banki shi ne Stanbic IBTC Bank Allah ta'ala ya sa mu dace Allah rama muna cikin suratul araji gano mana inda muka kwana قد افترينا على الله بعد الله وما يقول لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ربنا نعم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين من جوانا وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون من جوانا نعم مفسر وانا آية inda muka ce girgizar ƙasa ta same su amma muka ce su ma an haɗa musu da tsawa irin ta mala'ika wanda tsawar mala'ikan ita ta sa ƙasar ta girgiza shine muka yi karatu a cikin Suratu hud inda Allah ya gwada mana conversation da aka yi tsakanin annabi shu'aibu da mutanensa a wancan lokaci har yi musu kashedi kada wajen gaba da shi su tsokano hudun fushin Allah ƙarshe bala'in da ya samu mutanen annabi nuhu ko wanda ya samu أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. تمنجونا. واستغفروا ربكم رحمته إليه إن ربي قريب إن ربي رحيم ودود منبسر وانا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما ku ji irin maganganun da annabi shu'aibu ya gaya musu maganganu na kama hankali ƙarshe ce ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba ku koma zuwa ga ubangijinku ubangijin nan da aka ce ku koma zuwa gare shi ku tuba rahimun mai jin kai ne inna rabbi rahimun ai mun yi sa mun samu ubangiji rahimun mai jin ƙai mai tausayi mai rahama mai jin ƙai sanan wadud mai tsananin soyayya ga bayinsa wannan Allah ne aka ce ku tuba zuwa gare shi da Allah akwai magana mai daɗi kamar wannan kalmar alwadud tana nuna zurfafafar soyayya wacce ta fi ƙarfin soyayya da ke tsakanin uwa da ɗanta yadda Allah yake son bayinsa ya fi yadda uwa take son ɗanta shi yasa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an kamo fursunonin yaƙi ciki da wata kuyanga kuyangar tana da jariri ga ta ɗaure ga jaririn ta rike manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai lura hankalin kuyangar na yana kan jaririnta an kama ta a matsayin baiwa ba ma shine ta ba jaririn jaririnta baya hannunta annabi sarkin tausayi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kwance ta a kwance ta ya ce ku ba ta jaririnta aka miƙa mashi ta rungume jaririn ta ba shi nono yana sha da ta rinsa ido sai ga hawa yana zuba daga idanunta saboda ta samu wani jin daɗi da kwanciyar hankali duk balayiran da ake ciki yanzu hankalinta ya kwanta domin jaririnta ya dawo hannunta sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga cewa wannan set din ya kamata ya amfani da shi a isar da saƙo a wazi annabi duk wata dama ta isar da wazi sai ya isar da shi sai kalli sahabbai ya ce ku kalli yadda wannan baiwar Allah take son ɗanta nan yanzu za ta yi ɗaukar shi ta wurga wuta sabai suka ce ya rasulullah ba zai yi ba annabi ya ce saboda me suka ce ya rasulullah ka ga halin da take ciki amma saboda ƙaunar da take wa jaririn jaririn da ya dawo hannunta har ta samu natsuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wallahi ƙaunar da Allah yake yi wa bayinsa ta fi ƙaunar da wannan baiwar Allah take wa jaririn nan nata sai san ka ji lahira ka ji Allah ya ce akai ka wuta to lamarin ka ya baci da yawa Allah sarkin ƙauna da tausayi nan har ka ji ya ce a ɗauke ka a jefa jahannama ka dakuna da yawa ka jagula lamarin ka yi daba-daba ka yi dubu-dubu cikin bala'i ka yi dubu-dubu a sabo idan ba ka jagula da yawa abin ya lalace gaba ɗaya ba saboda ƙaunar Allah za a ɗan gyaggyara ko za a ɗan bi ta wutar a ɗan ɗan babbake ka ɗan za zai <laughs> karshe za a ɗauka dai a wuce da kai aljanna Allah sarkin ban ƙauna gaba yake ya ce inna rabbi rahimun wadu. mai jin kai ne aka ce jin kai shine tausayi tare da rahama sannan mai tsananin kauna ne ga bayinsa ku tuba ku koma zuwa gare shi to bari ka gane matsalar kafin da suka tashi ba shi amsa kalu sai suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu kai ka ji wani kira ma nan ba da ya ya shu'aibu ma na tsawo kasiran min mata kulu mu ba surutan da kake fa mun ba ma fahimta ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa din ba ma gane mai kake nufi suka ce wa da la naraka fina ba'ifa kuma kai in dan kai ƙashin kanka ne muna ganin ka mai rauni ne a cikinmu kai ba kowa ba ne. in muna so mu yi maganin ka cikin sauki za mu yi walau na duka ba don jama'ar da kake ke tare da kai ba larajam naka da mun jefe ka ka ji amfanin kungiya ka ji amfanin me walau na duka ba domin jama'ar kallon da ke tare da kai ba larajam naka da jefe ka za mu yi ka ba za mu iya jefe ka ba zai yi ba saboda ne jama'a da ke tare da kai wannan shi yake nuna maka kullum mai da'awa ya yi da'awa yana cikin jama'a ya ci alkhairi hatta ga karan kansa fiye da mai da'awa ya yi da'awa yana wa yana shi kadai shi ne hikima kama kungiyar izala ga shugabanni ga 'yan agaji ga malamai in za a shirya wa'azi su waye masu za su shirya filin wa'azi yan agaji matasa dakarun Allah ku ce Allahu akbar a baya an yi lokacin da lasifika ba a isa ɗaura ta a jikin gini ba dan duk an yan bidiya ne ba wanda za a daura masa lasifika a katangar gidansa ko sauran gidansa ko ƙofar gidansa ko bishiya dattijo ɗan miƙe tsaye ku kalli dattijo nan an ɗora masa lasifika a kan shi a fara wa'azi har a ƙare yana ɗauke da lasifika ka abdullahi a kori ɗariga turan shi kenan ba wanda za a bari zai bari a ɗora masa ga sai da ka sai ya samu irin su abdullahi gashi nan a kore ta irin su za a samu wanda ya kalli gabar da lasifika ka wanda ya kalli yamma ashe mu ba da muka zo mun samu tafshi tafshi an riga an nike mai wahalar mu ba da muka zo duk mai da muka gani kamin mu zo an yi wacce tafi ta zafi wannan ya ɗauki lasifika ya tsaya kan kwana can wannan kan kwana fara wa'azi da yan bidiya sun taso da jifa kikikip kikikip dama sai ka kama wayan lasifikin ka tsinke dama tana ta sai ka sha kwana da gudu a kana lasifika ta tsira ko wata tsira ba lasifika ta tsira eh ga su sadu mani ko ta da kaduna ne gemu baya. to amma da yake kungiya ce jami'an tsaro su ce a turo shugabannin sai a tura shugabanni su je a ci gaba da ɗauki ba da ni masu wazi ba su ci gaba da wazi haka aka yi ta yi har yau aka nike ƙasar yau ba inda ba za ka iya hura lasbika ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ko ina za ka iya cewa babu bauta da gaskiya sai Allah ko ina za ka iya bauta wa Allah wannan shine albarkar da ke ciki ba zan manta ba su ba rabu da an je wa'azi yan bidiya suka tada rikici yaya ba zai yiwu ba saboda me shehuwa na za su zaga aka ce ta kuma yasa za ku zage shi suka ce wallahi ba wanda za mu zaga wa'azi kawai za mu yi. ƙarya suke yi bakin su ya saba zagin waliyai shehuwa da za ku aka buga aka buga sannan sannan ba musulmi ba ne sannan ya ce terrible su sun ce za ku zage shi ko kun ce ba za ku zage shi ba wannan matsalar mai sauki ne a je a kira shi let him come forward and defend himself sai ba da abu da ce ran ne ba faɗin najeriya ba ne ya fara cewa ran da ya mutu ya ce what ya mutu dead aka ce really dead aka ce kwarai ya ce oh god terrible to ba matsala aje a kira yayansa sai aka ce masa ai ba da Najeriya bane ya ce what ya ce duk har da ake faɗi zai ba da Najeriya bane ya ce no don't waste my time I am here to protect the Constitution of the Federal Republic of Nigeria as the state Daga nan sai aka je aka ci gaba da wasu. Shi ya sa kullum muke kiran 'yan uwa masu da'awa ku rinka haɗa kai da sauran 'yan uwa abokan da'awa. Ku rinka zuwa ana haɗa kai ana ci gaba da da'awa. Alherin da za ka iya yi haɗawa idan kana da ƙungiya Allah kaɗai san yi alheri saboda akwai structure akwai platform yanzu a ƙungiyar izala masallatan juma'a kawai mun yi rijistar sama da masallacin juma'a dubu hudu wanda an riga yi rijista daga lokacin da aka rijista zuwa yanzu na san in Allah ya in za a yi updating an samu ƙarin masallatan juma'a da za su kai sama da dubu ɗaya da wannan tsohon rekod ke gaya muku an program namu na manara wayannan masallatai sai da muka aiki muka dora su akan platform na kungiya daga ofishin shugaban kungiya na ƙasa zai iya yin magana da limamin kowane masallaci daga inda masallaci yake kowane masallaci da limamin da na'ibi da shugaban kwamitin masallaci da 'yan kwamiti da ladan da dibiti ladan duk sai da muka ɗauki sunayensu aka cika a form ko ba kawo muku nan ba ko ina an kawo an cika muka tara gaba ɗaya muka sa a saba rekod na masallatan juma masallatan kam salawat tun a wancan lokacin a yi rekod ɗin masallaci sama da dubu takwas to bar wannan wannan masallatan juma sama da dubu hudu in yau muna buƙatar a yi kudu ba shugaban majalisar malamai wanda shi ne daraktan masallatai na juma'a daga ofishin shi za a rubuta kudu ba guda ɗaya a turawa ofishin social media na kowace jiha a najeriya ofishin social media su yi printing masallatan nan duka kowane masallaci a bashi kofi rana ɗaya muna suna kudu ba guda ɗaya duk dubban masallatan nan a najeriya kudu ba kwara ɗaya za a tashi da ita a najeriya gaba ɗaya yadda. idan kai kadai ne za ka iya wannan ya za ka iya ba da saƙo a yau masallacin juma'a dubu hudu ya sanar da saƙon sai me sai ƙungiya ita kadai za ta yi wannan yanzu program da muke yi na da'awa kwamiti na ƙarshe da aka yi shine za mu shiga ramadan wanda muka yi a jihar filato shine last daga an sha ruwa nes jihar adamawa ce Allah ya yarda tim na maluma za a ɗiba sama da malami hamsin da aramomi da jami'an social media mu dirka jiha da aka dirka jihar filato kowane lokal gamman cikin lokal gamman na jihar filato sai da aka tara bataliya ta malamai su je garin ana so lokal gamba ɗin kowane lungu da saƙo a lokal gamba ɗin sai su isar da saƙon Allah a yi wa mata wa'azi a yi wa'azi bayan sallar asuba a masallatai a rarraba su zuwa ƙauyuka a yi tsakanin magariba da isha a kai wa sarki ziyara a masa wa'azi in akwai gidan kurkuku a je a musu wa'azi in akwai asibiti a ziyarta a musu addu'o'i a musu wa'azi sannan a tara mutanen lokal gamba ɗin a musu wa'azi duk lokal gamas kwana uku ake yi kwana ta ƙarshe kuma duk lokal gamas din za a zo a taro a headquarter mun taru a babban masallacin juma'a na ƙofar gidan marigayi dr Hassan said adam jones an cika za ka ɗauka duniya za ta tashi wazin ƙasa ne kuma duka mutanen jihar filato ne sai baƙin maluman da suka zo a cikin wannan kwana uku za a yi wa'azi sama da wa'azi tamanin a cikin jihar sama da program tamanin akwai waɗanda suka ce a local government ɗin da suka je su yi program goma sha shida local government goma sha bakwai idan ɗaya su yi program goma sha shida program nawa aka yi idan mutum ɗaya ne zai iya waɗannan doktoci da aka tara doktoci kawai da kafira a cikin tawagar sun fi goma ba magana masu masters ake yi ko masu digiri ɗaya ba ga mahaddatan alkur'ani ga gangaren gangaren idan da kuɗi za ka biya su nawa za ka iya biyan su amma tun da ƙungiya ce da suka yi mu baya ta ce su taso a zo a yi aikin Allah kowa ya ba da rayuwarsa fi sabilila jihar a cikin kwana ku an karaye ta an yi wa fadamdama a damdama rabu hudu bi dhanbihim fasawa in ba ƙungiya ba za a yi wannan wa'azin ƙasa da ake yi ana haɗawa yanzu da medical outreach medical outreach tim ne na likitoci sun ba da kansu fi sabilillah transport da abincin da za su ci da kayan magunguna shi kadai kungiya za su tafiya saboda su ma yan kungiyar ce sun zo yi wa kungiyar su aiki sanda muka je za a wa'azin kasa a jihar Kebbi an yi shiri na mutum ɗari biyar za a musu jinya masu matsalar ido ko tiyata ne za a maka tiyatar ido yanar ido a wannan wurin likitoci ne ƙarshe mutum dubu biyu suka fito mun yi shirin mutum nawa mutum ɗari biyar gwamnatin jihar kebbi allah ka saka masa da alkhairi muka ce iya mutum ɗari biyar ɗin kare za mu iya yi wa ta ce ba matsala ku yi wa mutum ɗari biyar ɗin sauran dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin allah ba zai haramta muku ladarsa ba mun ɗauki nauyi za mu ƙarasa su gaba ɗaya idan ni kadai ne ya zan iya yin wannan ni likita ne sheik balalo likita ne ana rama likita ne yanzu zaka ba in ya dauko ga ce zo yi ma tiyata ido zaka yadda ana rama ya dauko ga sai dai ya mangoro da lemu tiyata to yanzu kenan yana da bukatar likita wanda zai wakilce shi shi ne amfanin kungiya kowa akwai akwai dan kasuwa ya kawo kudin shi akwai ma'aikacin gwamnati ya amfani da influence na shi akwai likita ya ba da ƙwarewarsa akwai injiniya ya ba da ƙwarewarsa akwai matashi da ƙarfin tsiya kawai yake jibe da sisi ana da buƙatar ƙarfin ko da shi akwai dattawa da suka gajiya suka ga yau suka san strategy na da'awa irin su shayya ko musa san katsina ga su salima ne a nan gurin ga su nan su kuma tsohuwar kwakwalwa mai tsohuwar basira su kuma su kawo technicalities su ce a shekara ta kaza da kaza muna tare da malam an samu matsala kaza da kaza ga hanyar da aka bi aka warware ta sun kawo ta su kyau ko su kawo ba ana ramma ya taron aya sai aka abin da ya tura buzu daɗi mun kuma mai nan mai ƙarin bayani <laughs> wani farfeso ne ya ba da gudu a fil shi wani shugaban jami'a ne muna neman ya za a ɗauki yara a makarantu mu ce to kai aikin ka ya zo taimaka ta nan wani kaza ne taimaka ta nan wani kaza ne taimaka ta nan kai ba a eh, tare nan tare tare tare tare ce. wannan shine alherin kungiya ta addini Allah ta'ala ya samu dace wani zai ce ya halatta ya halatta da bai halatta ba da ba za mu yi ba da bai halatta ba da ba za mu yi ba amma dole ne sai na shigo ba dole ne sai ka shigo ba kana iya yin sunna har ka mutu ka kira kanka ɗayin zala ba kuma kana na ahlus sunna har a wajen Allah ba abin da zai rage maka ladar aikinka. sai dai za ka rasa romo da yawa za ka rasa tagomashi da yawa akwai alheri da yawa da romo na lada da za ka rasa المؤمن الذي يخالد الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالد الناس ولا يصبر على أذاهم muminin da zai shiga cikin yan masu imani a aiki tare ya cuɗanya da mutane su cutar da shi ya haƙuri da cutarwar ya fi alheri a wajen Allah sai da muminin da shi bai so a matsa masa lamba ko a cutar da shi ya koma gefe ya ƙi shiga cikin mutane a yi tare balle ya haƙuri da cutarwarsa Allah ya ce wannan na farkon ya fi alheri fiye da wannan na biyu amma duka su ne dukan su mai annabi ya kira su mu'mina ya kira su dukan su mu'mina ne amma yanzu ya fi alheri wanda ya shiga cikin jama'a ya gwagwarmaya mayar shi kuma da awa cikin jama'a za ta rage maka girman kai za ta rage maka sai a ɗaura ka kan mimbari kai wazi ka sauko a ci almajirin ka ya hau haka ake kuma haka ake ba wannan zai sassaito da kai kuma dole ka zauna ka saurari wa'azinsa ke kai kaɗai ne ba ka suna tsoron hada ido da kai ma da ba da an zo kai kaɗai ne ka ce to shi ke nan na gama shi shiryawa sai a ci gaba kana gama a rufe taro da addu'a a tashi sannan idan kana cikin jama'a in kai kuskure ya fi ƙarfin ya fi sauƙin amma gyara fiye da in kana kai kaɗai duk malamin da yake shi kaɗai zai daɗa yana kuskure a rasa yadda za a gyara shi saboda kowa almajirinsa ne a majalisin to waye sai ya tashi ya ce ba daidai kai ba akwai to a bayan cikin da ba kai ba kai ba shugaban tarka ake da kai ba daidai ba za a zauna da kai a ce kaza da kai ba daidai ba ne kuma dole ka karɓi kuskuren ka in ka kara a gyara maka in ka kara a kara gyara maka in ka ce ba za ka karɓa ba a gyara ka dole ka karɓi gyara kullum alheri na iri-iri da yawa da kai kanka zai amfani ka ya baka tarbiyya idan kana tare da jama'a sai da in kana ne sai da in kana kai kadai shi yasa muke ta ƙara ƙarfafa wa matasa gwiwa da kuka je kuka karatu kuka samo ilimi mai zurfi ku shigo a ci gaba da bai da'awa tare da ku aikin yana nan ya mana yawa ko din bayan kun zo har da kuɗin duk ya mana yawa muna neman ƙarin wayanda za su taimaka mana kowa ya zo aikin ya yi yawa kashe bidiya kamar kashe bakin maciji ne sai da taron dangi to balle yanzu kungiya ta yi faɗi ta girma abubuwa suna nan iri-iri aikata-aikata ne suna nan duk ilimin da ka karanto akwai inda za ka iya bada gudunmuwa ce kun ga annabi ne na Allah fa da Allah na iya sauko mala'iku su kare shi amma mutane suke cewa wa laula rahaduka ba dan jama'ar ka ba da rajan da ka da mun jefe ka ni na san akwai malaman sunna da ana kallo gani nan dole bari na an gane karatun suka ce masa wa ma alai na bi aziz ai kai ba gagara ba kai ba in muna so kai bai rauni ne in muna so mai magani ka zamu yi Allah ka kare tsara annabawanka da da'awar annabawanka sai Allah ya ce mai gaba da ramma أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم إن sai ce a rahadi ya azu alaiku. yanzu ku yake cewa ba domin jama'a ta ba yanzu jama'a ta ita ce tafi girma a cikin zuciyarku min Allah ta da Allah ba ku raga mun don Allah ba amma za ku raga mun domin jama'a ta kai wato annabi shayi ya iya jawabi ya ce a rahadi a arzu alaikum yanzu jama'a ta su suka fi girma a wajenku min Allah fiye da Allah wata kansu muhu wa ra'akum zihiriya Allah da shi ya kamata ku fi jin tsoronsa ku fi ganin girmansa da matsayinsa da darajarsa kuma da shi kuka riƙe ta bayan baya sai ke inna rabbi lallai ubangiji na bi mata amalu na muhit ya kewaye da iliminsa dangane da abin da kuka aikatawa

ya ce wa ya kawo ya ku mutane na imanu ala ku ni dai na riga na ga mai muku wa'azi yanzu abin da zan ce muku ku ci gaba da yin aiki a bisa halinku in ni amil ni ma zan ci gaba da aiki a bisa halina ku tafi akan abin da halin da kuka samu kanku a ciki ni ma zan tafi akan nawa in ji annabi shu'aib ya ce amma sau fata alamuna da sannu za ku san man ya atihi azabun wane ne azaba za ta zo mashi yi ku zihi ta kaskantar da shi wa man huwa kazib kuma wane ne makareci ni da ku nan gaba za ku san wane ne sai ce musu bai ya ce kibu. ba kullum aikin ku jira yaushe da sa ido yaushe musiba za ta same ni ba to ku ci gaba inni akum raqib ni ma ina tare da ku ina sa ido za mu ga ni da ku wa Allah zai halakar daga karshe to me faru a wannan lokaci a rama آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين yayin da lamarinmu ya zo na halakar da mutane sun kisi da Allah yanzu Allah ya fusa da zai halakar da su Allah ya ce na je na shu'aibar sai muka tsayar da annabi shu'aibu wallazina amanu ma'ahu rahmatin minna da waɗanda suka yi imani da shi wato da rahama daga wajenmu sai Allah ce wa akazatil lazina zalamu as-saiha sai ƙara as-saiha mun ce as-saiha shine ƙara ta mala'ika sai ta kama su a wannan lokaci Allah ce fa azbahu fi diyarihim jasimin sai ga sun waye gari a dudurkushe a gurfane ai mayitina suna matatu gawawaki fi diyarihim a cikin gidajen su kun ga nan sai aka ce wa aka zatin zina zalamu sai saiha amma a can cikin suratul arab sai aka ce fa akazarhum raja rajafatu sai ar-rajafatu ta kama su kenan su da abu biyu aka halakar da su an halakar da su da girgizar kasa sannan an halakar da su da me da tsawa ga girgizar kasa da tsawa ita aka hada aka burkushe su gaba daya Allah ka gafarta mana

نعم وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المعتدين. أقول سورة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم

Allahu akbar Allah ya ce allazina kazzabu shu'aiba waɗannan da suke karanta annabi shu'aibu bayan an wayi gari an halakar da su gaba ɗaya sai ga suka allame ga naufiha Allah ya ce kamar ba su taɓa rayuwa a cikin garin ba Allah ya gama da su kai ka ɗauka ba su taɓa zama a cikin garin ba Allah ya ke su gaba ɗaya, Allah ya ce allazina kazzabu shu'aiban waɗannan da suka karyata annabi Shu'aibu. Allah ya ce kanu humul khasiri ƙarshe suka kasance su ne tababu inda Allah Allah ka tsare mu daga tabewa sai Allah ya ce mai gaba da ramma Annabi shi abu sai ke cewa ya kaumi ya ku mutane na. Laƙadi ablaktukum risala rabbi. rabbi. annabi salihu ya ce laqad ablagtukum risalata rabbi shi kuma ce laqad ablagtukum risalati rabbi Hakika dukkan saƙonnin da ubangiji na ya umarce ce da in isa muku da shi na isa muku da shi yace wala sa'atu lakum kuma na muku nasiha kenan yanzu mun sake jin kalmar nasiha a wajen wa a wajen annabin Allah shi ne annabi shu'aib ashe kun ji annabawan Allah sun yi amfani da wannan kalmar tun kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce mana addinu an-nasiha daga nan za a gane hikima irin ta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ne muku nasiha ba ku yi aiki da ita ba gashi Allah ya fasata ya halakar da ku yace fa kaifa asa sai ya zai yi bakin ciki ala qaumin kafirina dan Allah ya halakar da mutanen da suka kafirce masa me zai bata min rai me <laughs> wace matsala nake da ita ya fadi gaskiya ko ya faɗi gaskiya ba wanda ya kafirce wa Allah ya mutunce wa Allah Allah ya halakar da shi to wani bakin ciki annabin Allah zai yi domin Allah ya halakar da bakin Allah abin da yake sai ga musu halakar da su da Allah ya yi bai da bakin ciki a ciki saboda Allah ya musu abin da suka cancanta Allah ka gafarta mana na'am

sai mun kama mutanen alƙaryar bilba'ata da ba'ata wa barra da barra a nan gurin Allah ya haɗa kalmar alba'ata da barra wanda dukansu suna ba da ma'anar ciwo kalmar ba'ata tana ba da ma'anar ciwo shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a da yake wa mara lafiya eh Allahumma rabban nas cike yake cewa azhibil ba' kenan Allah ya tafiyar da ni ya tafi da wannan ciwo haka barra eh, daga abdur ɗaya daga cikin annabawan Allah Allah ya ce wa ayyuba izna da rabbahu wa ayyuba izna da rabbahu anni maskani yadurru wa anta arhamur rahimin annabi ayyub lokacin da ya fama da rashin lafiya sai ya kira ubangijinsa sai yake cewa ni masani bur lalle ya Allah ni abdur ya shafe ni menene abin da ya shafe shi ciwo rashin lafiya kenan da ba sa da barra duk yana daukan rashin lafiya to amma me yasa dan gurin Allah ya hada wayannan kalmomin guda biyu duka a cikin aya daya sai malamai suka ce albasa yana maganan ciwo amma wanda dukiya ya samu abin nan albasa ciwo wanda gangan jikinsu ya samu ba dukiyarsu ba gangan jikinsu ya samu Shi ne rashin lafiya eh corona ita ce ta tafi kwanan nan ko Allah ka ƙara korata Allah ka kara korata dama an ce daga can ta fito ko to Allah sake korata abdurra malamai suka ce a cikin ayar yana maganar ciwo amma wanda dukiya ya samu kenan ba mu taɓa turo wata al'umma annabi zuwa ga wata al'umma ba face sai mun haɗa al'ummar da matsaloli guda biyu mu yaɗa cututtuka da za su kama gangan jikinsu mu jarrabe su da wannan mu kuma jarrabe su da kare tattalin arziki me yasa muka yi wannan Allah ya ce la'allahum yadarra'un ay la'allahum yatabarra'un sai aka idigami la'allahum yadarra'un Allah ya ce saboda su dawo su kankan da kai su yi wa Allah tawali'u abin da ya sa muke haka kenan kenan idan al'umma Allah ya jarrabe ta da ciwuka na rashin lafiya da karayar tattalin arziki me ake so al'ummar ta yi ta yi tawali'u ta koma zuwa ga Allah dan labarin tambaye ku wayannan abubuwan guda biyu Najeriya na fama da su ko ba ta fama da su Najeriya tana fama da cututtuka ko ba ta fama da su suna nan iri iri Allah kadai sanya kansu in kana zagaye asibitoci sai ka ɗauka ba mai lafiya in ka shiga kasuwa sai ka ɗauka kowa lafiya sa kalau shi yasa samu lokaci ka rinka zuwa asibiti kai ziyara a nuna ba mu ce kwana uku bai bacci ba kwana yake yana ƙara wannan zai sa ka gane lafiyar da Allah ya baka ƙara gode masa ka gane wannan lafiyar ni'ima ce da Allah zai karbe ta da ka sha mamaki kare tattalin arziki Najeriya na fama da shi ko ba ta fama da shi eh tana fama da shi Allah ya ce to duk lokacin da ya turo wannan ga ƙasa yayi ne la'allahu domin su kankan da kai su yi tawali su koma zuwa ga Allah Allah yana so ya ga za mu koma zuwa gare shi ko ba za mu koma zuwa gare shi ba Allah ka ba mu ikon koma zuwa gare ka idan suka koma zuwa gare shi sai ya yaye musu musifa da bala'in da suke ciki ya Allah ka yaye mana bala'in da Najeriya ke fama da shi cututtuka Allah ka yaye matsalolin tattalin arziki Allah ka yaye matsalolin tsaro da ba abin da ya ajabi wannan ƙasa kamar shi Allah ba mai iya kawo da wannan matsalar sai kai ya Allah ka kawo mana agaji ya Allah babu da kowa sai kai Allah Allah ka kawo mana agaji ka kuma da Najeriya daga hadin suke ci mu yi amfani da wannan wata na Ramadan ga kwana goma na ƙarshen Ramadan da suka fi kowane kwanaki falala mu tashi tsaye mu yi ta'addu'a muna kankan da kai muna kuka muna faɗawa Allah ya Allah ba mai iyawa ya Allah ba ba iya yin wannan sai kai ya Allah gwamnatin tarayya ba ta iyawa gwamnatin jihohi ba su iyawa sanatoci ba su iyawa yan majalisu ba su iyawa ciyamomin lokal government ba su iyawa sarakuna ba su iyawa yan kasuwa ba su iyawa malamai ba su iyawa jahilai ba su iyawa kowa bai yawa sai Allah kai kaɗai za ka iya. in kuma ko wanda yake ji zai iya daga hannu mu gani amma mun yadda Allah zai iya ko ba zai iya ba kun yadda Allah yana iya yaya matsalar Najeriya ko ba ku yadda ba ni dai wallahi na yadda Allah zai iya duk wanda ya yadda ce Allahu akbar mu tashi da daddare mu rinka sallah mu yi wa Allah kuka kowa ya duba ya ga laifin mai yawa Allah ta ina ya jangwalo ta ina ya zunguro kowa munallashi Allah Allah zai ji tausayi mu ya ansa mana in ce kowa da shugabanninmu da mu gaba daya shugabanni ku tashi da daddare ku yi wa Allah kuka ku yi ba jada ku roƙe shi gafarar zunubanku ku roƙe shi ku ce ya Allah ka yaye wa al'ummar ƙasarmu bala'in da take ciki sarakuna ku tashi da tsakar dare ba lokacin bacci ba ne a tashi a tsaya gaban Allah ba ba ba kowa kusa daga ku sai Allah ku yi wa Allah kuka Allah ya gama ya martaba ya fashe da kuka da tsakar dare yana roƙon Allah ya kawo Najeriya su. Masu hali da kuke cewa za ku tsallaka ƙasa in ta ɓaci, za ku gudu wuri kaza in ta ɓaci. Wallahi in Allah ya ga dama gudu ba sai gagara. da korona virus ta faɗo gudu ya gagara ko bai gagara ba dole idan aka dawa ka zauna gida Najeriya ke ba inda da sai Najeriya da arzikinka da wadatarka da dukiyarka ka fi ƙarfin komai rayuwa Allah ya ganga ka sanya goshi a ƙasa kana kuka kana roƙon Allah ya yi wa Najeriya bala'in da suke ciki matan mu su yi ƴaƴan mu su yi mu ba mu yi ana rabobi ai ta karanta Qur'ani ai ta zuba tilawa ana yi wa Allah kuka ana ya Allah ka cece mu ka yaye bala'in da Najeriya take fama da shi wallahi za ku sha mamaki Allah zai ansa mana sannan a rinka taimakon masu rauni Allah ya ga muna jin tausayin masu rauni waɗanda ba sa da shi akwai wanda zai tashi bai da abin da zai suwa ƙarya nake akwai ko babu akwai waɗanda abin da za su buɗe baki ba su da shi haka ne ko ba haka ba ne akwai wanda matarsa na fama da ciwo wanda da naira dubu goma sha biyar za a iya warkar da ita akwai waɗanda an kori yayan su da makaranta saboda ba su iya biya akwai wayanda saurayi yana son ya aure da yarinyar na son a yi auren auren ya gagara saboda talauci da babu ya ku bayan Allah mu ji tausayin juna kowa ya duba ya ga wane ne ƙasa da shi da zai iya taimakon shi ya taimake shi makwabci ya taimaki makwabci liman in ka gurguro ka ɗan yan mana don kan ka burkushe ka shiru kai kadai almajirai kar kai na cin yadu ka murkushe a yamma almajirai Allah ya gani ‘yan kasuwa ku taimaki na ƙasa Allah ya gani sarakuna a taimaki al'umma gwamnoni a cire kuɗi a taimaki al'umma sanatoci yanzu zuba lokacin constituency project bane sanatoci da yan majalisa babban constituency pro babban constituency project a Najeriya wallahi ne a sai shinkafa da ba talakawa masara gero wake siga dankali doya tattasai shi ko ko ba constituency ya je ya taimako akwai wani dan majalisa Allah ya taka masa da alkhairi a Ramadan din na ya koma constituency na shi ya sa tara masa mutane nawa adadin mutanen da yawa ba rike adadin ba amma na karanta a social media kuɗi ya saka a envelope ko ya zo a baka a ce gashi in masara ce baka da je ka saya in ba shinkafa je ka saya ɗan ka bayar da lafiya je ya mishi magani babu package kowa a je a taimaki iyali a taimaki al'umma bayan Allah suna ta murna suna farin ciki ku taimaki bayan Allah mu yi addu'a Allah ta yaye mana dukkan bala'i da masifa da muke ciki shi yasa Allah ya ce mun yi wannan ne la'allahum yabarra'un mun jarrabi alƙarya ne da kare tattalin arziki da cututtuka iri daban-daban don su dawo su kankan da kai kuma wallahi mun gani zamanin corona abinda masu hasashe suka yi hasashe shine korona a najeriya ba ta kashe mutum da yawa ba ta kashe mutum miliyan uku amma tana iya kashe mutum miliyan shida wannan shi ne hasashen likitoci da turawa jihar kaduna nan hasashen da aka yi ba a mutu ba mutum dubu hamsin za su mutu irin yadda aka ga ta yi kisan wulakanci a kasashen turai dala ba mutum dubu hamsin ba na yana can fasan na dubu hamsin dubu biyar <laughs> mutum dubu biyar yanzu suka mutu a kaduna wace ta ce za mu kai gawa dubu biyar yanzu a kaduna nan ta iya daukansu ke da kafartun da za a binne sun ma babu sai an nema amma da aka koma zuwa ga Allah aka yi ta addu'a aka yi ta sadaka haka dai koma haka bane gwamnatin tarayya da kanta take a buɗe mai sulmani a ɗabi dukiya sai tireloli na kayan abinci shinkafa siga indomi waye ai ta wa jihohi ana rabawa masu arziki suka cire aka saya ana rabawa masu murkushewa na murkushewa ko babu amma dai akwai waɗanda aka raba da yawa a Najeriya talakawa aka tai wallahi ba zan manta ba shugaba balalau a rabar radin bara a har wanda halin da ake ciki ya ce ƙungiya ma sai ta yi walfaya saboda tallafin halin da ake ciki ba jihar da ba aika da gudunmuwa da taimako ba yan kasuwa manya da ƙanana suka yi Allah ya karya corona ko bai karya ta ba wani bawa Allah ya ce Allah ya mata murus Allah ka kara mata murus Allah ya gwada mana zai iya ko bai gwada mana ba to wallahi yanzu ba wannan kidnafin da bala'o'in da ake cikin nan in za mu koma zuwa ga Allah Allah zai mana sai Allah ya bai gaba da ramma me suka ce wa قد مس آباءنا الضراء والسراء ma wannan ayar a sanya mana ita amana sai Allah ya kai mu goyon fasara sai Allah ya amince subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka